ofis ina shine yake ta kinkiya duka na mata pensioners a Kano sirga baki daya sau don haka na mu'amala da mata kala kala da yake gaskiya ina da sakin fuska idan na gama mace sai ka ji korafe korafe ko kuma ki ji dai damammaki damuwa da mata suke ciki suna yawan gaya min wasu na basu shawara wasu kuma na gaya ta ina zamu bi mu dan taimaka musu bin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. biye da mu makonni biyu da suka gabata muka fara haska fitila kan yawan mace-macen aure da ake fuskanta a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya da jamhuriyar Nijar. Da masana ke bayyana cewa lamarin na da nasaba da shekarun ma'aurata a lokacin da aka ɗaura masa aure, ƙarfin aljihun ma'auraci, rashin haihuwa, saɓani da abokan zama ko sirikai da dai sauransu. A yau, za mu nemi matakan shawo kan wannan matsala. A ɓangaren damarmaki kuma za mu ji wata damar ƙaro ilimi a ƙasar Turai da ta samu. Yau, mu ta mako wata mace ce da ta kafa ƙungiyar mata zalla da ta fara tashe a jihar Kano da waje. Za ku ji kowa ce ce da kuma abin da ƙungiyar ke yi. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, Yau za mu ɗora a kan nazarin da muka fara kan yawan mace-macen aure a ƙasashen nahiyar Afirka, baƙin namu iyaye kuma 'yan fafutuka, Maimunatu Hayatuddin da kuma Salma Umar sun bayyana mafita da kuma yadda waɗanda za su shiga aure nan gaba za su iya kauce wa mutuwa aure. Ga bayanin Hajiya Salma. Gaskiya na farko dai shine mu tsaurara bincike aure. Na biyu maganan auren dole ko auren haɗi idan dai mace da mijin ba su sasanta juna su ko ba sa son juna iyaye ka a dage a dage a kan sai an haɗa ko a ce zumunci ne ai sai an haɗa in dai 'ya'yan nan ba sa so amma in zumuncin 'ya'ya suna so falin layi alhamdu amma in ba sa so a daina jajircewa wa'anda suke cikin gidan aure kuma zargi zargi tsakanin mata da miji shi ma yana kawo mutuwan aure sai a rage zargin nan ko in ce ma a cire zargin nan zaki ga wata mace mijinta da ya ɗau waya ko ɗan dannan wata ko me yake yi da idan kina leƙe yana kan abin da yake yi mm. ko kuma shi kan shi yana zargin kito shi ma wannan in muka cire wannan lamarin daga cikin rayuwar auren mu shi ma zai kawo sauki akan mutuwan aure to bari mu je ga hajiya mai mana mun ji uku a wurinki hajiya mai mana Kin ji abin da salama ta faɗa daga cikin abubuwan da take cewa idan aka kiyaye to ya Allah a samu sauƙin raguwar mutuwar aure. Kin je inda ta tsaya sai ki ɗora mana daga nan. To hajiya akwai babban abu guda ɗaya wanda ni ina ganin da za mu mai da hankali a kan shi. Na'am. Zai wadatar mu yadda za mu iya riƙe mazajenmu kuma mazajen mu su iya rike mu a samu dai sauƙin mutuwa aure ko yawan saki-saki da ake samu yawa a samu sauƙin cewa kawai je ta keke na'am kin gane idan yanda yanzu mata mu mata muna ƙoƙari sosai wajen zuwa makarantun addini muna jin wa'azi to su ma mazan ina so su daure kafin namiji ya aure ya daure ya koda limamin masallacin unguwansu ne in ba za shi aji ba to ya zauna ya samu lokaci ya malamin nan limamin nan ya mishi bayanin haƙoƙin da Allah ya ɗora mishi a kan shi. Kada wani ya ce, kada wani ya ce Allah ya sa shi kanshi malamin ya rike nashi haƙƙin auren a gidan shi. Ai ba ki ga abin Bahaushe ya ce ba? Mm. Aka ce ki ji ki aiki da wa'azin malam kada ki koyi da halin malam <laughs> na'am mm. malam ya jawo miki aya da hadisi mm. wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana ga haƙoƙin da Allah ya ɗora maka akan matarka ita ma matan tana zuwa islamiyya to da zaran ta kai munzulin aure to ta bibiyi malamai mata ko maza wanda ta san za su iya gaya mata gaskiya za su yi mata nasihan da za ta gamsu da haƙoƙin da Allah ya ɗora mata na biyayya akan mijinta. Mai ajiya mai muna ban da tsinin fashinki a nan ba. Ai, eh. misali wajen kaman waɗannan dokoki na haƙoƙin miji akan mata, haƙoƙin mace akan miji. Ina ce su ne ake eh. jaddadawa tun wurin ɗaurin aure zaki ji ana cewa da ci da sha da wurin zama da tufafi a ta nake so ake jaddadawa wurin ɗaurin aure bari in dan gama kafin ma a ce namiji masu ansa a ce an eh. amsa wanda kuma ana amsa din ga su an zayyana amma kuma idan aka shiga gidan auren ba lalle bane ki samu kuma an kiyaye su din yasa ni ce miki da za mu su kin ga kenan ba rashin sani bane kenan sun sani tun da dama sai an karanto maka a'a mai ajiya mai mana akwai auren da za a daura hajjami mana akwai auren da za a ɗaura a duniya ba a karanto ba an ce da ci da sha da tufatarwa da wurin zama da kaza har sai ka ce ka karba? Aiki fahimce ni wannan an ce da ci da sha da gurin zama. Da tufatarwa. Ai da to ai duk a gurin ɗaura aure ne to wani namijin a nan gurin kawai ya san wannan magana, Amma a karance yadda Allah ya tsara abun bai san shi ba. shi yasa idan ya zo ya fara ganin macen nan ya fara gundura da ita to duk wa'annan abubuwan da aka lissafa a wajen ɗaura aure ya riga ya taka ya ma manta da su ya zubar da su amma ki fahimce abin da nake nufi idan kafin ka yi auren ka kusanci malamin da zai tabbatar maka da sanarwar yadda abin yake a tsarin addininka to hajiya za ka riƙe shi saboda wani lokaci ko za ka aikata wani abin za ka tuna da wata aya ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama sai kai sauri ka gyara. To ya batun shiga da tarbiyya a cikin gidajen wanda a wasu suna ganin sakin suna ganin kamar sakin hanya matan wajen tarbiyyar a cikin gida illa shi ma zai taimaka ga wajen ko mazan musamman su kasa sanin rashin darajar rike auren saboda illa a gidansu an tashi nashi mahaifin bai rike tashi mahaifi da daraja ba. duk ya mace da ta taso da cikakken tarbiyya a gidansu musamman ta ga uwarta da ubanta ta taso a cikinsu ko da wata kishiyan uwa misali amma ba ta taɓa ganin lokacin da suke samun saɓani ba to tsakani da Allah duk mijin da ta aura ba za ta taɓa bari wani harshe ya fita a tsakaninsu da zai kawo saɓanin da wani zai ji ba a nan uba na da nashi kaso har yanzu akwai iyaye mazan da suke da fushin ko a gaba ko ƴaƴa goma kike da su a gabansu idan kika ɓata mishi rai zai ci ki, to kin ga wannan abun yana ruguza tarbiyya kwarai da gaske saboda ya mace za ta ga cewa to au haka ma auren yake to ni ko wallahi ba zan tsaya kai mun wannan abun ba sai na rama amma idan uba zai iya haɗe laifin matar shi ya kira ta shi da ita ya mata magana a kan kuskuren da ta aikata ba tare da sanin 'ya'yansu ba to in Allah ya yarda wannan yarinya za ta taso a gidansu cikin kyakkyawan tsarin irin biyayyar da za ta yi wa mijinta. To ma bari ki dan numfasa an koma ga Salma a ƙarshe Salma a me za ki ƙara kan hanyoyin da kike ganin idan aka bi su za su bille a samu sauƙin yawan mace-macen aure a tsakanin al'umma. To gaskiya hanyoyin da ya kamata mu mata da mu da su mazan gaba ɗaya a haɗu abi domin a samu ɗaurewar aure da kuma rage mace-macen aure mm. a mu shine haƙuri da juna. Haƙuri da juna ta gefen namijin da kefen macen duka. Idan shi yana da zafi sai ke kuma ki zama mai sanyi. idan kika lura shi yana da sanyi sai ku kin ma samu kenan saboda duk da wannan dai duk daga bangaren mazajen ne mm. duk da saki a hannunsu to in kika lura shi yana da zafi sai ki ki sa ma zuciyar ki ke kuma ruwan sanyi hajiya mai muna a mm. ƙarshe me za ki ƙara akan samun mafita na ganin an samu sauki a yawar mace-macen aure a tsakanin al'umma a takaice shine dai kamar yadda salma ta faɗi mu yi haƙuri da juna kuma mu kasance mu fahimci juna in san halinka da abin da baka so kai ma ka san abin da bana so mu kiyaye to in Allah ya yarda za ki ga aure don za mu yi soyayya mu yi soyayya na tsakanin da Allah ne duk matar da zaka aura kana santa kana ƙaunanta to zai yi wuya wani abu ya haɗa ku kai saurin sakin to Allah shi kyauta To idan hakan ma ta faru an samu sakin a ƙarshe kuma wannan fuska da al'umma ke kallon matan da su a na matsayinsu na kullum dai su ne masu laifi. A gurguje me za ki rufe mana da shi a kai? Ya kamata umma mu yi tunani mai zurfi mu daina ɗora laifin abin da ba mu san kan shi ba ga mutum ɗaya. Duk lokacin da wani kuskure ya samu, mu taru mu taya wanda abin nan ya samu addu'a mai kyau. in ba za mu faɗa alheri ba to mu yi shiru. da fata 'yan uwana mata an amfana da waɗannan bayanai na bakin namu. Uwar gida, kin taɓa tunanin 'ya'yanki za su iya yin karatu zuwa kowane mataki a ƙasar waje ba tare da kin biya ko sisin kwabo ba? A zahiri, akwai irin waɗannan damammaki. Ai rashin sani aka ce ya sa kaza ta kwana kan dani. Ga Aisha da bayanin damar da muka lalubo a wannan makon. To damar da muka samu wannan makon ita ce Shevlin Scholarship to Study in the UK for 2025 to 2026. Wato damar samun gurbin zuwa karo karatu a matakin Masters wato digiri na biyu a kasar Burtaniya tsawon shekara guda daga 2025 zuwa 2026. Ita wannan damar gurbin karo karatu na shafinin tana da faɗi kasancewar buɗaɗɗiyar dama ce da ake buƙatar mutum ya zaɓi jami'ar da yake so ya yi karatu amma ta kasance tana cikin rukunin jami'o'in da ke ba da gurbi ga ɗaliban da suka yi nasarar cin gajiyar shirin na shafinin. To duk wanda ya samu damar cin gajiyar wannan shiri na shavnin yana amfana da abubuwa kamar haka. Na farko samun horo da gogewa a fannin kwarewa da kuma karatun da ya yi. sannan wanda ya samu cin gajiyar wannan shirin zai faɗaɗa yawan abokan hulɗarsa musamman ma a fannin ƙwarewar shi ko kuma karatu fannin karatun da yi zai kuma samu damar fahimtar al'adun Burtaniya ya kuma ƙulla dangantaka mai ma'ana da mutane a Burtaniya da ita kuma ƙasar kanta. Sannan Roman da wanda ya yi nasarar cin gajiyar wannan shirin yake morewa suna da dama. na farko kuma muhimmin shine ga baki ɗaya ana ɗaukewa wanda ya yi nasarar cin gajiyar wannan shirin nauyin biyan kuɗin karatu tsawon shekarar nan guda ɗaya ga baki ɗaya sannan ana ɗauke mishi nauyin biyan kuɗin jirgi na tafiya Birtaniya da kuma dawowa ƙasarsa ta asali sannan kuma ana ɗauke mishi nauyin kuɗin neman biza ana kuma baiwa wanda ya nasarar cin gajiyar wannan shirin kyautar kuɗin kashewa a duk wata wato monthly stipends wanda ya nasarar cin gajiyar wannan shirin a Burtaniya za a bashi wasu 'yan kuɗaɗe wato on arrival allowance sannan mutumin da ya ci gajiyar wannan shirin yana samun tallafin kuɗaɗen da zai bukata don halartar tarukan chevening a yayin da yake karatun a Burtaniya wato travel grant to attend chevening events in the UK sharɗan da ake bukatar mai neman cin gajiyar shirin chevening ya cika suna da dama suma amma zan ambato kaɗan daga cikinsu sharaɗi na farko shine mutum ya kasance shi ɗan asalin ɗaya daga cikin rukunin ƙasashen da ke da hurumin cin gajiyar shirin shafin ne wato abin nufi ba kowace ƙasa ce take cikin rukunin ƙasashen da suke da damar cin gajiyar shirin ba saboda haka mutum zai duba ya gani ƙasarsa tana ciki. Abu na biyu da ake bukata shine mai neman cin gajiyar shirin ya kasance yana da niyyar komawa ƙasar shi ta asali akalla ya yi shekaru biyu a can bayan kammala karatun nashi sannan kuma ya kasance mai neman wannan damar ya samu sa'o'i dubu biyu da 2,800 yana aiki kafin neman gurbin wannan damar wato kwatankwacin shekaru biyu kenan to kazalika ya kasance mai neman cin gajiyar shirin ya nemi gurbin karatu a jami'o'in Birtaniya aƙalla guda uku waɗanda suke cikin rukunin jami'o'in da ke ba da gurbin karatu ga waɗanda suka ci gajiyar shirin chevening a fannonin karatun da ya bayyana cikin takardun shaidar karatun nashi. akwai kuma abubuwan da ake so mutumin da ke neman cin gajiyar wannan damar ya kiyaye wanda domin karancin lokaci ba za mu iya bayyana su ba saboda haka idan mutum ya je sai ya duba ya karanta da kyau kafin ya cike za a rufe karɓar takardun neman damar cin gajiyar wannan shirin ne a ranar biyar ga watan Nuwamban bana. To Allah ya ba mai rabu sa'a. ga da Aisha za ku iya samun ƙarin bayani a kan wannan dama a shafinmu na intanet ƙarƙashin shirin kallabi. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta yi aure har sau biyu mazanta suna mutuwa aka barta da 'ya'ya takwas. Ganin haka ya sa ta yi ɗamara ta nemi aiki ta naɗa gammon biyan buƙatun gidanta. ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata ga dangadan. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga mu ta mako. Ni suna na Hajiya Hauwa Ahmad Tarauni. Ni dai an haife ni a jihar Kano a nan cikin gari unguwar dan Agundi ko in ce Indabawa. A nan aka haife ni kuma a nan na je makaranta ta primary school na dan Agundi primary school. Sannan daga nan na tafi makarantar horon malamai ta jihar Kano wato WTC Kano. Ah, kuma da na gama shi ne na aure na farko kuma na fara aiki a wata makaranta nan aliyu bin abi talib islamic foundation da na shekara bakwai ina wurin sannan na koma makaranta kuma na tafi school of aminu kano school of legal studies inda na yi diploma illu eh, so daga nan ne kuma ah, allah mai gida na rasuwa na farko sai na sake yin aure ba daɗewa to sai ne kuma mai gida na maka tafi da shi abuja sai ne fadarin karatu na anan kuma na sami hnd a business administration na abuja hmm. bayan kammala eh, business administration an yi aiki ne eh na yi aiki amma sai da mai gida na ya rasu sannan ne na koma koyarwa kamar inda ita ce dama na biyun kenan eh na biyun eh, eh da nake tare da shi a can ban yi aiki ba so bayan ya rasu to shine na ga zama ba zai yi haka ba ga marayu kashi guda biyu da wancan mai gida na farko ya bar min yara uku shi kuma mai gida na biyu yara biyar na samu hadda yan biyu a cikin su so sai na zama ba zai yi ba dole so sai na fita na ɗebo takarduna na neman ticin a nan karamar hukumar taro na fara yin ticin so ina cikin ticin din nema kuma daga baya na kuma samun na sake applying a fcet bici to nan kuma as an administrative staff shine aka dauke ni a can aiki a can sai na koma can nake yin aiki so ina tare da su ba dadewa ganin hidimar da ake wa unguwa ko kuma in ce local government gabaki daya da bangaren mai gida shi mijina na biyu da kuma irin yadda yake hidima da mutane sai suka ga suna so su gayyace ni na rike musu wani ofis na a nan local government tarauni inda na taho on secondment aka yi min sakatariya ta karamar hukuma ta mulki inda na shekara kusan uku ina tare da su daga baya kuma aka sake ɗauke ni daga nan aka maida ni hukumar 'yan fansho ta jihar kano to shi kansa a hukumar 'yan fansho din bangaren da na rike kudan san bangaren ne da ya danganci mata ofis ina shine yake ta kinkiya duka na mata pensioners a Kano sirga baki daya so don haka na yi mu'amala da mata kala kala da yake gaske ina da dan sakin fuska idan na ga mace ina ga ina sakar mata fuska dan ta fahimce ni in fahimce ta so sai ka ji korafe-korafe ko kuma ki ji dai damammaki damuwa da mata suke ciki suna yawan gaya mun wasu na basu shawara wasu kuma na gaya ta ita ina zamu bi mu dan taimaka musu so wannan shine rayuwar aiki cikin hmm. ce a mu'amala da mai gida na biyu ne kike kika dan koyi mu'amala da mata shi ne shi wani irin aiki yake kafin ya rasu da har kika koyi mu'amala da mata eh shi a lokacin nan yazo yayi takara ne ya a siyasa ya takarar dan majalisar eh, tarayya na bunkura na kibi a lokacin nan so mafi yawanci abin da ya danganci mata sai ce min ni ne jini kula da su na saurare su na ji korafe korafen su kuma na bashi shawara me ya kamata ya yi to alhamdulillah hakan shi da karfafa mana karfin gwiwa nake ganin ya kamata in shiga ni kaina in taimaka masa domin samun nasara kamar wurin kamfen idan lokaci ya yi ko kuma bayan an ci zaɓe irin taimako da yake suke so ta wuri na gaskiya yake bi to shi ya buɗa mini to bayan rasuwarsa kuma da aka sake kai ni fensho ma kin ga sake haɗuwa da wasu um, rukunin matan pensioners wanda sun gama aiki suna da matsaloli na ƴaƴaye nasu na kansu na mazaje na waye sai gama ta zo ta gaggaya min to gaskiya wannan shi ya ba ni ƙarfin gwiwa na ce kai ya kamata mu kirkiro wani abu da zai taimaki matan nan ko yaya ike don a samu dan saukin rayuwa tunda Allah ya sa gashi ni na fuskanci abin sai na ji zuciyata tana son ta yi wani abu wanda zai zama na mun an sauƙaƙa wa mata wahalar rayuwa da kunci da ake ciki ko mun kankantarsa to shi ya janyo na kafa ƙungiyar mata zalla ƙungiyar mata zalla a mm. wace shekara aka kafa ita wannan ƙungiyar eh, kusan yanzu shekara bakwai kenan ƙungiyar mata zalla eh. me take yi wa mata to muna ta ƙoƙarin mu ga mun taimaka wa mata wurin sana'o'insu su inda za mu nema musu dan tallafi na dan jari inda za su kara kan jarakansu mu yawanci matan da suke da sana'a a hannu so su muke bi muke tambayar su me ya damuwa ki a sana'ar nan da kike yi kina da wata matsala ne ko wani kalubale me yake damin ki so sun faɗa mana mukan samu wanda suke da ilimin abin sai su yi masa kamar yar horarwa yadda za su inganta kasuwar tasu A ɗan zamanance da kuma sauki wurin tara kuɗi wurin kula da yadda za ta abubuwanta wurin yadda za ta ƙara jari so idan mun gane matsalolinta to sai mu bata shawarar to tana son ta ƙara jari ne don abin ta ya ƙara ƙarfi in ta yadda tana so sai mu haɗa ta da bankin jaiz maka kai members ɗin sai a basu kuɗi dubu ishirin haka zuwa dubu ɗari eh, a kan bashi za su iya suna biya a wata tara kaɗan kaɗan kaɗan haka za su ke yi suna sati sati suna maidawa hasi kuma gaskiya abin ya taimaka sosai nan da daman su masu kosai haka masu waina masu abinci ɗan lokali a gida haka to duk sun ka karɓo nan kuɗaɗe da masu yan sai da yan robobi ƙananan ƙananan robobi na cikin gida haka to duk suna karɓa wata ma dubu hamsin za ta karɓa wata ma akwai ce mana ita a bata dubu goma ma ya ishe ta mm. kuma ta juya kuɗinta ya ƙaru tana nan ta ce ta ji daɗi tana tafiya haka To lallai kuwa hajiya an fuskanci darabobin rayuwa da dama an kuma yi ta maza. Sai dai kin kwaso bayani lokaci ya kwace mana, sabili da haka za a bi mu bashin ci gaban wannan bayani na ƙungiyar mata zalla. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kada ki bari a ki baya. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano. Da bakin namu na yau, 'yan gwaggwarmaya Hajiya Maimuna ta Hayatu din da kuma Hajiya Salma Umar da suka bakunci shirin. Sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da Baraka Bashir a birnin Kano. Da abokan aiki Hauwa Sharif da Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri. ke muku fata alheri. Yes,